Uh...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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كما وصانا الله بذلك في محكم تنزيله ووعدنا عليها أجرا عظيما وفضلا كريما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله أذكر نفسي وإياكم بفضل الله علينا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه فلنتذكر كلامه وهديه فإن الله تعالى قد وعدنا بأن بالاقتداء به فإننا سنهتدي وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال كما يضرب القرآن لنا الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وإن مما ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمثال المحكمة والعلوم الفاضلة ما رواه أهل الشام من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران وعلى الأسوار أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا في الصراط ولا تتعرجوا وعلى ظهر الصراط داع فإن أراد فإن أراد أن يفتح أن يفتح أن يفتح بابا من الأبواب قال اتق الله فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والثوران حدود الله والأبواب محارم الله والداعي على باب الصراط كتاب الله والداعي على ظهر الصراط واعظ الله الذي جعله في قلب كل مسلم هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في الجامع والإمام, والإمام النسائي في سننه الكبرى وقد رواه قبل ذلك الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وهو حديث صحيح من حديث أهل الشام وهذا الحديث ضرب هذا المثل حتى ندرك موقفنا من هذا الدين القويم الذي هو الصراط الذي هو صراط الله المستقيم وكيف وكيف تحصل لنا الاستقامة على الطريق وما يعيننا على ذلك ويساعدنا عليها فتفكروا في هذا الحديث وتأملوه فكتاب فالله تعالى أنزل كتابه ليكون داعيا إلى صراطه المستقيم قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا الصراط المستقيم هو الموصل إلى رضوان الله هو الموصل إلى إلى جنات الله الجنات النعيم وهو الضامن للحياة الطيبة في هذه الدنيا فإن الله تعالى ضمن لمن آمن وعمل صالحا أن يحييه حياة طيبة وهذا المثل ضرب لنا كيف الاستقامة على هذا الطريق والاستقامة بعدم التعرج عن الصراط والانشياد والحياد عنه ومن السبل لهذه الاستقامة عدم اقتحام محارم الله فإن باقتحام محارم الله يتعدى الإنسان حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وبالاعتداء على حدود الله يحصل التعرج والاعوجاج والانحراف عن الصراط المستقيم ثم المعين على الاستقامة بعد كتاب الله الذي هو الداعي إلى الصراط المعين على الاستقامة داعي, داعي الله الذي جعله في قلب كل مسلم وهذا الداعي هي لمة الملك لمة الملك التي بها يتذكر الإنسان أن يديم الاستقامة على الطريق وبالاستماع إليه إلى هذا الداعي وكثرة, ال... وكثرة الإصغاء إليه يقوى كلامه ويقوى كلام هذا الداعي وتقوى أقواله وبالانصراف والإعراض عن الإصغاء إليه تخف يخف صوته ويضعف سلطانه حتى يصير الإنسان اللاهي الغافل قلبه لا يعرف منكرا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهو من سوء عاقبة من سوء مغبة ارتكاب المعاصي أعاذنا الله وإياكم فاستقيموا عباد الله وتأملوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها فإن الله تعالى ضمن لنا الهداية بالاهتداء بهديه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ينوى مسلمين مجسورا الله جل وعلا كما يدفعك وسير الله قريمو دكما قال أمم دسك قباتشيمو Allah ya yi mana wasiya da tsoronsa ya maimaita ta domin abin da Allah ya sanya a cikin tsoron Allah na falala mai girma da lada mai girma da alheri mai tarin yawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zukatanmu tsoron Allahnsu ya tsarkake zukatanmu babu wanda yake tsarkake zuciya in ba shi ba kuma shi ne majibincinmu kuma shi ne mataimakinmu ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah maɗaukakin sarki ina tunatar da mu cewar Allah maɗaukakin sarki da ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi haske mai ƙarfin gaske wanda ƙarfin wannan hasken shine ya cika duniya da ilimi da shirya abinda ke wajen musulmi na ilimin sanin Allah wanda suka gaje shi daga hatimul anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya cika duniya da haske da shirya ya tsirar da duniya daga irin dufai wanda ke hannun hanyoyin shirka irin hanyoyin shirkan da ke al'umomi daban-daban al'umomi daban-daban waɗanda ba su san Allah ba waɗanda ba su da komai na gadon annabci mal'ar umomin kasashe mushrikai waɗanda suke ga sunan tili a duniya da suke da camface-camface da karkata iri-iri inda ba don hasken da Allah ya aiko da annab sallallahu alaihi wasallam ba kuma musulmi ta hanyar malamansu suka kiyaye shi suke yada shi da batan da duniya za ta kasance a ciki Allah ne kaɗai ya san iyakarsa to daga cikin irin abubuwan da annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi na tarin hikima da haske da shirya maganganunsa masu kima wanda daga ciki zan tunatar da mu magana da ta zo a cikin hadisi wanda ya buga misali da shi to shi kuwa buga misalai yana daga cikin al'adar alkur'ani da al'adar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu mai gane misalan sai masana kamar yadda Allah ta'ala ya ce waɗannan misalai muna buga su amma babu mai hankaltar su sai masana Allah ya ba mu sani sani wanda yake zai zamanto hujja a gare mu ba wanda zai zamanto hujja a kanmu ba a hadisin annawas ibn sama'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misali Allah ya buga misalin tafarki miƙaƙƙe tafarki siratul mustaqim tafarki ne batotar a gefen wannan hanya akwai bango guda biyu wato a kowane gefe akwai bango a cikin wannan bango a jikin wannan bango akwai ƙofofi a kan kowace ƙofa akwai labule wanda aka sake shi sannan a ƙofar wannan hanyar akwai makirayi yana cewa ya ku mutane ku shiga tafarkin Allah kada ku kauce wato kada ku kauce ku gurgunce kuma akan wannan hanya akwai mai kira idan mutum ya zo zai buɗe zai ɗaga labulan nan ya kutsa cikin wannan kofar wannan makirayi akan hanyar zai ce kada ka bude kofar kada ka shiga kofar kada ka bude kofar nan idan ka bude zaka shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan hanya ita ce addinin musulunci bango guda biyu sune iyakokin Allah kofofi da suke cikin wannan bangwayen guda biyu su ne abubuwan da Allah ya haramta mai kira da yake kira akan a bakin hanyar shine littafin Allah mai kira da yake kan doron hanya shine mai wa'azin Allah da Allah ya sanya a cikin zuciyar kowane musulmi wannan hadisin ya kunshi misalin hanyar tsira da hanyar ribatar rayuwa da salin dalilin da ya sa ka zo wannan rayuwar wannan ya nuna mana dalilin zuwan mu rayuwar nan shine mu shiga tafarki da zai tike da mu ya zuwa ga arziki wanda babu taɓewa a bayansa har abada tafarki wanda zai tike da mu ya zuwa ga aljanna da yardar Allah aljanna gidan ni'ima ta farki wanda zai sanya mana lamuni akan mai rayuwa rayuwa kyakkyawa mai tsarki a wannan duniyar iyakar gwagwadon ajalin da Allah ya bamu to ya nuna mana muhimmancin shiga wannan hanyar shine muhimmancin shiga addinin musulunci kuma ya nuna mana wannan hadisin ya buga mana misali ta yadda za mu tsaya kyan mu miƙe mu kasance a cikin wannan hanya ba mu fita daga cikin hanyar ba shine ta hanyar kiyaye iyakokin Allah iyakokin Allah wanda duk ya ƙetare su hakika ya cuci kansa domin wannan hadisin ya nuna mana cewa da ƙetare iyakokin Allah ake fita daga tafarki madaidaici yayin da mutum yake ƙetare iyakokin Allah zai wayi gari ya samu kansa ya bar addinin ba shi ba addinin musulunci kuma ya nuna mana ta hanyar da ake ƙetare iyakokin Allah ta hanyar aikata ayyukan haramun to haram bayyananne ne halal ma bayyananne ne kiyaye iyakokin wato rashin kutsa ma haram shine zai sa mutum ba zai ƙetare tafarkin Allah ba to kuma wannan hadisin ya nuna mana abin da Allah ya sanya mana na taimako a kan rashin kutsa ma haramun, na taimako a kan yin istiƙama daidaito a kan tafarki madaidaici shine mai wa'azi da Allah ya sanya a cikin zuciyar kowane mutum wannan mai wa'azi da ke cikin zuciyar kowane mutum shine hasken mala'ika wanda yake gaya ma mutum abin da yake daidai yake gargadinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mai wa'azi kuma kowane dan adam ko wanda ba shi da imani ya san akwai wannan lamar a cikin zuciyarsa ya san yayin da zai yi daidai yayin da zai yi ba daidai ba zai ji zuciya tana gaya masa ta ne masa gargaɗi karke wannan za ka halaka karke wannan ba daidai ba ne wanda hatta waɗanda ba musulmi ba suna sa masa suna da irin yarensu waɗansu su ce masa conscience kamar yadda suke faɗa da turanci waɗansu kuma su ambace shi da wani suna na daban amma sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shine wa'izullah mai wa'azin Allah wanda mai wannan wa'azi kowane zuciya yana da shi domin kowa Allah ya haɗa shi da ƙarini na shaidan da yake iza shi ga saban Allah da kuma mai wa'azi na mala'ika wanda yake masa gargaɗi. to wannan sautin na mai wa'azi sautin yana ƙarfafuwa da ambaton Allah da tuna Allah da bin Allah yayin da kake sauraron sautin kake aiki da wa'azin da yake gaya maka to ƙarfin maganarsa tana ƙarfi a cikin zuciyarka da tasirinta tasirinta yana ƙarfi yayin da kake bin abin da yake faɗa maka in yi maka wa'azi yayin da ka zo za ka aikata haramun sai ce maka kada ka yi idan ka buɗe wannan ƙofar za ka faɗa ciki in ka shiga ciki kuma za ka karkace daga tafarkin Allah to sautin wannan mai wa'azi yana raunana yayin da kake saba masa ya ce kar ka yi kai gaba gaɗi ka je ka ya ce kada ka yi ka ce sai ka yi ko me zai faru ya faru menene ai zan tuba kana sane da ganganci kana saba ma Allah bayan mai wa'azi yana ce maka karka saba masa to idan maganar sautin nasa yana rauni yana rauni har sai ya zamanto zuciyar mutum ta zamanto mai yin kunnan mai wato toshe jinsa ne ga barin sauraron wannan mai wa'azi sai zamanto zuciyar da ba ta sanin kyakkyawa ba ta inkarin munkari wanda yayin da zuciyar ta zamanto haka babu wani alheri da zai shiga cikinta sai ta zamanto kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta kamar kofi ne wanda aka kifa shi yayin da ka kifa kofi duk irin abin da zaka zuba masa ba abin da zai shiga cikinsa domin duk abin da ka zuba masa tsiyayewa duk abin da ka zuba masa bin gefensa zai yi ya kwaranye ba zai shiga cikin zuciyar ba saboda an riga an juya ta ba ta sanin kyakkyawa ba ta inkarin munkari wanda ci gaba da saban Allah da rashin tuba da rashin sauraron mai wa'azin da ke maka wa'azi kan kabar saban Allah shine yake kai zuciyar ta zamanto haka wal iyadu billah mu rinka halatto wannan hadisi yan uwa muna tunani akan ma'anoninsa domin mu sami istiqama akan tafarki domin mu samu lamunin tabbata akan tafarki madaidaici wannan hanyar fa ita ce tsiranmu rashin shiga wannan hanyar ita ce ainihin halaka da taɓewa shiga cikin wannan hanyar da dawwama a cikinta shine arzikinmu kuma ga baki ɗaya saƙon alkur'ani da sunna ya zo ne ya shigar da mu wannan hanyar kuma ya tabbatar da mu a kanta Allah ya tabbatar da mu akan as-siratul mustaqim yan uwa musulmi mu yawaita addu'a a halin da kasan mu take ciki na sha'anin tsaro na sha'anin tarzoma da ake nema a tayar da ita ta fuskoki daban-daban da waɗanda suke ƙoƙarin su samu riba da fitina domin ita fitina mutane da dama rura wutar ta suke yi domin suna ganin za su samu ribatuwa a cikinta ita kwa fitina idan ta zo a bar sha'awa ce kaga kowa yana ƙoƙarin eh, eh, eh, wato yana sha'awarta kamar yadda mawaka sukan ce wato shi ita fitina farkon zuwanta kamar budurwa ce da in ta wuce kowa ya ɗaga ido yana kallanta to amma yayin da ta zo ta tabbata ta kama to sai ta koma ba wanda yake ƙaunarta ba wanda yake sha'awarta kamar yanda idan tsohuwa tukub-tukub ta zo ta wuce ba wanda zai daga kai yana kallanta to waɗanda suke rura wutar fitina tana ba su sha'awa saboda suna ganin amfanin da za su samu to ba su san sharrin fitina ba su tambayi waɗanda suka rura wutar fitina da yadda ta zamanto a gare su su je ƙasar ruwanda har yanzu suna da gidan mutan da na wato hotuna da aka ɗauka da ƙaburbura da aka binne na fitinar da ta faru a tsakaninsu tsakanin tutsi da hutu da irin miliyoyin mutane da suka rasa kawo kansu da irin halin da aka shiga na kakanuka yi to babu mai mana maganin fitina sai Allah domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya ce mana ku nemi tsarin Allah daga tunu na bayyane da na ɓoye saboda haka mu tashi tsaye akan neman kariyar Allah da tsarinsa daga fitina ta barke a tsakaninmu. Allah ya mana maganinta wanda suke kokarin rura wutar ta kuma Allah ya mana maganinsu Allah ya ije mana sharrunsu Allah ya kame hannunsu Allah ya shanye kafafunsu Allah ya shanye hannuwansu Allah ya dakusar da kaifinsu Allah ya watsa aniyarsu Allah mummunan shirin da suke yi Allah ya sanya shiri ne wanda yake zai kai ya zuwa ga halakar su kawukansu da tsiran mu kuma Allah mai iko ne akan komai kuma Allah majiyin addu'a ne abinda zai mana lamunin karɓar addu'ar mu shine mu tabbata a cikin wannan hanya wanda muka buga misali a kanta da misalin wanda muka tunatar da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hanya dawwaman mu a cikinta da istiqaman mu da ɗorewar mu a cikinta shine zai mana lamunin samun ijabar Allah jalla wa'ala. inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا اللهم, اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا السلاح علينا والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا قاجلا غير رايف نافعا غير ضار واجعله متعة لنا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله